A zauren tauraruwa muna tare da babbar bakwar mu Bahijja Shehu Bawa da aka fi san da BJ. BJ Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu alaikum salam. ki da zuwa zauren tauraruwa. na gode. Wannan sana'ar ita ce mafarkin ki tun lokacin da ke tasowa ko ya kika tsinci kanki a cikinta? Lokacin da na tafi makaranta ne a Malaysia. shine da muka dawo hutu na muka zo muka tarar da ana bikin cousin dina sai aka kawo wata mata daga jos <clears throat> sai ta zo ta yi mata kwalliya a kudi mai yawa tsababa <laughs> sai ni kuma na ce gaskiya ba zan biya wannan kudi ba da kaina zan yi wa kaina sai abin ya zama abin dariya to wannan dariya nan da aka mun shi ne ya sa ni amma kuma abin dariyan ne tunda ko kwalli ba na sawa ko hoda ba na sawa so za a yi mamakin ya za a yi haki zo ki ce ke ma za ki zo ki koya ma musamman gaskiya ne da na koma kuma sai na shiga makarantar sai na hada da karatun na ina yin digiri ina ina koyon kwaliya lokacin da bani da classes din yamma sai in je da kuma weekend dama wannan dole ma ina can sai kuma lokacin hutu duk hutun da ba za mu da gida gida ba sai sai in zauna a can kasancewar kin yi karatu a kasar waje ya kike ganin matasa a can da kuma matasa a arewa sai su matasan na can ba sa zaman kawai zai zama mutum yana zuwa makaranta idan ya dawo yana da inda zai je sana'a mu kuma namu na nan idan muka dawo dama mu abinda muke da sai da mu je islamiyya idan muka dawo mu zo mu kwanta a ce a huta a huta kan <laughs> ake ba za a iya haɗa eh, sana'a da kuma hutun na gaskiya in yayi yawa bai da amfani mm, gaskiya ne kan musamman kana matashi kana da karfin ka da karfin ka kai amfani da shi kuma kai amfani da lokacin ka baki fuskanci kalubale ba wajen hada baki fuskanci kalubale ba wajen hada makaranta da kuma sana'an nan taki sai na dan fuskanta saboda lokacin da nake koyon kwalliyar mm. sai ya zama na fi son kwalliyar akan makarantar to wannan shine ya ba a samu wannan wannan balance ba a lokacin da kike haɗa makaranta kike zuwa makaranta a hannu ɗaya kuma kike koyan sana'an nan kisan zaki fuskanci matsala kamar lokaci da sauransu ko da yake kin je kina zuwa mm, na san duk lokacin da bani da makaranta lokacin da nake zuwa kenan ai mm, so ina da lokaci ina dawo kuma da yamma da dare lokacin karatun makaranta kenan mm. sana'a ba ta hana karatu eh, ba ta hana karatu kwata kwata sabanin yadda wasu za ka samu yadda zaka daidaita tsakanin sana'ar da karatu. da karatun shi kenan in kina da damar canza wani abu a rayuwa kamar misali kin samu kanki a wani matsayin da zaki iya canza abu me kike ganin zaki canza halattayyar matasan mu na nan musamman ma mata saboda su daina zaman kawai mm. kin gani yanzu ban da lokacin tsegumi da gulma eh, yau kin ga zai rage rigima tsakanin mu anan kafin ki zama kafin ki koyi sana'ar kwalliya dama kin ce kin zo kin ga yar uwarki za ta yi biki aka gayyato mai kwalliya kika yi sha'awar ke ma ki koyi sana'ar kafin nan kina da mafarki naki ko kuma kina da wani abu da kike sha'awa kafin nan mm, tun ina primary wanda mm. nake sa in zama shine mm. in zama architect kuma da nazo eh, da nazo na girma architecture bai samu ba amma kuma yanzu abin da zan yi kenan na riga na ma yi jam za ki sake koma makaranta ki karanta eh. shi ma kin ga kowa cewa yake ba zan iya ba ki iya ba amma zan iya insha Allah wannan ya nuna koma me za ka yi kuma in dai za ka sa dagiya kin ga mm. kamar kwalliyar ma lokacin da na fara ai daga jagwalgwalo na fara amma yi yi yi ana dariya yi ina sakewa <laughs> ba na zo na iya ba abu mai wahala bane ba musamman ga matasa tun daga cikin abin da kake bukata da madubinka da kayan kwalliya ki tsaya a gaban madubi ki dinga yi da kai za ka yi eh. ka yi ka goge bai kyau ka yi ka goge za ka zo ka yayi kyau din ma wani shawara zaki ki ba matasa mata kila ba mu tambaye ki ba ko kuma akwai wani abu da kike gani kike son ki kara musu bayan tambayoyin ko kuma maganganun da kika yi a baya kawai dai a daina zaman kawai na faɗi haka da yawa mhm. amma dai yana da babban mahimmanci kuma mhm. idan kana da abin yi yana sa ka ƙara kima ma a ridan mutane kuma an ce mai sana'a kuma ya wuce reni gaskiya sosai aka bukatun ba aka bukaci komai a gurin wasu ba wasu daban a lokacin da kike tasowa ko kuma izuwa yanzu wace ce take birge ki har ke ganin ta ko kike kallon ta a matsayin tauraro ki lokacin da na je makaranta ne na haɗu da wata yar male izuwa kamal ta ce tana da gurin kwalliya tana da gurin hoto da ta haɗa abubuwa da yawa to ita ce lokacin hutu tsakani na da ita da makarantar mu take awa gurin biyu ne lokacin hutu sai in je can gurin ta ta sassaka ni a hanya sosai kuma abin da yadda na yi yana burge ta din har yanzu ina tura mata hotunan abubuwa in na yi ya ta bani shawararu a kansu har yanzu kuna tare da ita yanzu muna tare har tana so ta zo biki na <laughs> lokaci ya kawo ta sai muka ko ke zaki kwalle da kanki <laughs> ake kika saboda kaina na koya kika koya ki zaki kalle da kake kenan masha Allah inda muka zo karshen shirin kenan cikin shirin tauraruwa ba dan ba lokaci isasshe ba da mun ci gaba da tattaunawa cikin shirin tare da babbar bakon tamu a madadin filin tauraruwa muna babbar bakon mu godiya da ta samu damar halartar shirin babbar bakon mu mun gode na gode ni ma za ku iya tuntubar mu akan shafinmu na facebook da kuke gani akan akwatin talabijin ku sai mako mai zuwa idan Allah ya sake sa mu da ku ni ce Nafisa Abdulkarim cikin shirin tauraruwa ku kasance da mu